Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi. za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. domin tabbatar da zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a jamhuriyar Nijar ta la'akari da irin yadda sauran kasashen duniya suka fada tarkon matsalolin rashin fahimtar masu bambancin addini da ma haifar da ya koka a waɗansu kasashen duniyar shi yasa aka karkafa ƙungiyoyin haɗin gwiwa tsakanin mabambanta addinai domin tunani a yaushe hanyoyin da ya kamata a bi domin tabbatar da zaman lafiya a cikin ƙasa wannan shi yasa babban kwamiti na jihar ta dattawa isowa a garin birnin kwanni na mabambanta addinai abin da ya sa ni tuntuɓi shugaban wannan kungiyar ta jihar tawa domin samun karin bayani game da makasudin wannan rangadi da ya kai su a garin na birnin kwanni. ni na malam mustapha ahmed president na na sidir comité de dialogue inter intra religieux committee wanda an ka girka wanda zai rika tattaunawa idan akwai matsaloli dan a yi zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakanin addini guda da kuma addinai daban-daban hamma hulɗar mu da mu da kiristoci da sarwansu bisa ga zaman lafiya da kwanciyar hankali shine a manufa sidir za ku ga tamu a yau mun zakana domin akwai wani kwamiti ta wani lokaci da mun ka kakafa a garin gana kwanne dama eh, daɗaɗɗen kwamiti na to mun ka zaka mun ka ƙara jaddada da shi to wannan kwamiti yanzu shi mun ka zaka mu dan tambayi su wani aiki suke nan suna ta yadda shi kuma wani cikas a akwai a cikin ta yadda aiki mu ciwo kan waɗannan abubuwa insha Allah domin duk lokacin da an ka ce mutane duk gaba ɗaya sun haɗu wasu ba fahimta za su yi ba wani zai ce me ya kawo addinin musulunci da wani addini kuma can daban bisa hadafi guda ne akan zaman lafiya zaman lafiya kuma mun gani lokacin da akwai tashin hankali Annabi rahama sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka samu matsala ina ya ayyana su tai wajen najashi najashi kin gashi kuma wani na kirista ne kenan yace musu ku tai wajen kirista domin su ahlul kitab ne ma'abuta littafi na suna da tunani gwargwado irin naku ka gane akwai inda za ku haɗuwa wuri guda bisa wasu bayanai akan haka kenan yana da kyau tunda su ma suna da littafi kuma al'umma ta mai yawa kaka za a yi dan a yi zaman lafiya saboda addinin musulunci bai hana mu hulɗa da kowa ba za mu yi hulɗa da kafiri za mu yi hulɗa da kowane iri Matuƙar dai dan mu kyautatar da rayuwar ta amma kullum abin da ake so ga musulmi ya ci gaba da shawo hankali annabi lokacin da ya yi hijira kuma madina dukkan mutanen madina musulmi makka kaka take arba musulmi ba amma a cikin hankali da kwanciyar hankali sai ya sa. samu ya ciwo kansu to ko mu haka ne akwai so da yawa da muke wa'azi mu jawo hankali wanda bai da addini shi ko mu ya fahimci addini bashiru wala tunafiru yassiru wala asiru ku rika yin bushara ku bar tunkuɗin mutane ku rika yin wa mutane ainihin ku rika sawwakawa ku bar kumtatawa lokacin da kun ka zan bushara aikin da kuma babban kira nan dan mu zan lima ta quluna ma la taf'alun dan mu zan mu muna hudin magana amma ba mu aikata domin aikata wannan ita ce abbabba yau idan ka zan mutumin kwarai halayen ka su dai sun kai su jawo wani amma yau idan ka zan kai musulmi ka ce ka sa rawani ka sa riga musulmi kake amma zuciya ka baki kirin duk abin da kafiri ya ka aikata kai kana aikata ko da ka ɗauko tutar da rafu ka rike kace musulmi kake wajen Allah ƙarya kake minahiki kake kahiri kake domin baka bi fastaqim kama umirta a Allah ji ayi ka miƙe ka zan daidai kamar yadda muke ma umarni kenan ta ta mu nan bisa zaman lafiya da kwanciyar hankali ne kuma za mu hulɗa da kowa saboda mu samu zaman lafiya da kwanciyar hankali babban ma misali shine nan nan kwanni akwai inda akwai ma masallacin kirista da masallacin musulmi wuri guda kuma ba a samu wani tashin hankali ba wannan zai nuna kwannin mun iske mutane na tun tun azal suna da tunanin zaman lahiya da kwanciyar hankali shi ma malam muhammadu dan waziwa shugaban kwamitin na edir mai wanzar da zaman lafiya a gundumar birnin kwanni wanda ya shafi mabambanta addinai da sauran al'umma ya yi mini karin bayani game da ganawarsu da babban kwamiti na jihar tawa na edir na haduwar ka gani manyan malamai suka taho daga tawa karkashin wata kungiya da aka kafa nan wadda ta shahi kasa gaba daya. domin tattalin zaman lafiya e kungiyar nan dama kwanakin baya sun zaka wannan gari fadar mai martaba sarkin kwanni aka kafa beru jama'a al'umma suka ce lalle ya dace a dauki mutum guda daga cikin mu zan shi a firsidan wanda ko lalle hakika Allah madaukakin sarki ya sade ga wannan tahiya ni aka ɗauka ni a matsayin firsidan aka yi mini mataimaki malam Mansur an Sheikh Abdulrahman e to kaga daga nan wannan shine yanzu suka sake dawowa domin mi don a kara jinjina ma mutane cewa wannan kungiya za ta kama aiki nan gaba ka kaɗan za ta bi gari gari za ta bi saƙo-saƙo don a nuna mutane muhimmanci a cikin abin da aka so a zaman lahiya a cikin musulunci ba wai ana nuhin a'a wai wannan ya tsaya tsakanin mu ɗaya ko ga malamai ba ko ga sauran jahilai a'a akwai tsakanin musulmi da kirista akwai ma tsakanin ana son zaman lahiya ko da tsakanin manomi na da makiyayi a samu a zaman lahiya shi dai abin da ta kan nufi kungiya duk wanda a ɗan Nijar gaba ɗaya ko da wanda ya shigo Nijar ko wanda ba ɗan Nijar ba kenan dai a zamana lahiya da kowa da kowa ballantana dama irin halin 'yan siyasa da sauran ababen da ke shigowa na tashin hankali to bisa ga wannan ne wannan kungiya ta zo don a ƙara jan hankalin mutane a jan hankalin al'umma eh lalle hakika tun da alƙawari na mun ka ɗauka wanda sun zo wurin mu sai muna bayani mu kuma dole mu ne masallacin ne da makarancin ne da gidajen rediyo da muka wa'azi da sauran ko ina za mu baza wannan sako ya kai cikin kunnan kowanne ya sani addinin musulunci addinin zaman lahiya na har manzo sallallahu alaihi ya gaya mana cewa idan musulmai guda biyu wannan ya dau makami wannan ya dau makami makami da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkan su yan wuta ne an tambayi manzon Allah ya rasulullahi shin wanga shi kashe shi an kai da wanga shi kashe yayi shin wanga da an ka kashe to menene da shi manzon Allah ya ce shi ma sa'a ta bai samu ba inda ya samu sa'a da ya kashe wancan dan haka dusar kun ka to matsayin kuna musulmai ko ci za ku hada da juran ku wanga ya kashe wannan wanga ya kashe wannan to da wanda an ka kashe da wanda ya kashe dukkan ku yan wuta ne wurin Allah shi dai aikin wannan kwamitin bai tsaya ba ga masu bambancin addini kawai hasali ma yana gargadi da jan hankali wa 'yan siyasa manoma da makiyaya da 'yan ƙasa da ma da matasa mazansu da mata da ƙungiyoyi daban-daban domin kawo ƙoƙarinsu wajen samun zaman lafiya a dukkan faɗin wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. To jama'a masu sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Baban Jibrin ne ke salama da ku a wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. wanda ke zuwa muku daga kasuwar mile 12 da ke tsakiyar birnin lagos shi da wannan kasuwa na kayan gwari ne da ake kawowa daga ciki da wajen najeriya tare kuma nike da shugaban wannan kasuwa kamar da za ku ji daga bakinsa sunana shehu usman um, chairman kasuwar 12 international market lagos to wannan kasuwa da yake mu ma zuwa muka yi kamar yadda kuka sani Ah, ba mu ne muka bata ba ah, iyayen iyayen mai suka kafa wannan kasuwa wanda an kafa wannan ta fara ne tun daga can iddo kusan shekara arba'in kenan da iddo ne aka fara yin wannan kasuwa aka fara kasuwanci da abin ya haɓaka kamar da masu bayani suke bayani ah, kasuwancin ya zo har bakin titin ido lokacin shugaban tsohon shugaban ƙasar najeriya a olusegun obasanjo zai wuce har wannan kayayyakin gwari suka haddasa hulɗar ya kasa wucewa to daga baya nemi shugabannin kasuwanni a wannan lokaci da yana son ganin su a dodon barak ya kuma je a cikin limana ya ce masu to wannan kasuwa ta ku ko kuma wannan kasuwancin naku ya haɓaka a lagos ya kamata ku yi tunanin duba wani guri da yake da girma fiye da wannan guri alabashi sai mun gwamnati mu samu ku hannu a za wurin da ya dace da kuku daga wannan kasuwanci to yi ikon allah kuma su wa'annan iyaye namu hukumanci kakanni suka taho suka dinga duba wuraren da ya kamata a yi kasuwanci allah ya kaddara cewa nan ma 12 wannan kasuwa ta kasance ta wannan lokaci ne suka gano wannan wuri suka gaya wa shugaban kasa olusegun obasanjo a wannan lokaci suka masa bayanin sun ga guri kuma aka turo jami'an tsaro suka zo aka duba wannan guri aka ce tun da haka ne yanzu ku je ku nema guri ku gyara shi a ci gaba da kasuwanci to kuma haka aka yi aka zo aka dinga noman wannan guri lokacin daji ne ba komi ciki daga birai sai macijai sai zakuna da take wannan unguwa to cikin ikon allah zuwa mutanen mu kuma allah ya albarkaci wurin ya zama kasuwa babba yanzu kuma gashi nan ta zama international market wanda kayayyaki daga ko'ina a najeriya ba ma najeriya kadai ba ana kawo kaya daga burkina faso ana kawo kaya daga ghana ana kawo kaya daga cameroon ana kawo kaya daga benin republic duka kayan gwara ana kawowa wannan kasuwa mai albarka musamman daga arewacin najeriya irin kano kaduna a sabuwaci dukkan arewa gaba daya ko ina da ka sani ba inda ba zuwa da kaya nan martreff Mm, lokacin kayan arewa ya zo kamar yanzu muke cikin lokacin rani kayan arewa ne mafi yawa ake zuwa daga wurare daban-daban daga arewacin kasar nan sannan kuma idan aka koma lokacin ruwa kaya zai dinga zuwa daga nan abekuta irin su odoba irin su oyo duka kasashen yarba su ma kayan su ina zuwa wannan kasuwa a afirka mu na wasu afirka babu inda yake hidima ko kuma harkokin kayan gwari da ya fi wannan kasuwa ta mata market market international market domin anan ne ake sauke tirolin albasa ake sauke tirolin tumatir tattasai da albasa duk dai kayan da kasar na lambu to insha Allah munan kasuwar ta market international market muni na daya afirka wasu african country muni na daya to ko shugaba zai ga mana yadda mu'amala take tsakaninku da ainihin sauran masu sai da sayarwa musamman 'yan kasa da kuma baki eh ma'amala ce mai kyau wanda an riga an saba kuma an san juna ma'amala ce wacce ake yin ta tsawon shekara arba'in kamar da na gaya maka kafo zuwa kafo wannan kasuwa ta market an kai shekara arba'in kenan to abin ya koma ya fita daga kan 'ya'ya ya koma kan jikoki tun daga kan iyaye ake yi da kakannin kakanni to suka gada kuma aka zo ana ci gaba da harkokin kuma har yanzu ana ana yi ba fashi yarbawa na shigowa daga wurare daban-daban hausawa ma na shigowa daga wurare daban-daban da inyamurai da kowane kabila ana zuwa ana yin harkokin nan ta wari suna kawowa kowace kabila na kawo wannan kayayyaki kuma kowace kabila na siya kuma harkoki ne waɗanda yake sun karbi sosai zai dukkan wanda ke kasuwan nan alhamdulillah ya hankalin shi ya kwanta musamman a bisa yadda ake tafi da harkar tsarin gwamnati ita kanta gwamnati da lagos tana matuka farin ciki ta yadda muka samu kan zaren ta yadda da an ka zo market market da kama za ka wuce za ka samu matsala balantana kuma mota yanzu an waye gari mai mota ma musamman brt waɗannan manyan manyan mutum gwamnatin sun fi goma cewa masu biyo hanyar mu ta kasuwa da sibikan express sun mafi yawan lokaci za ga ana akwai eh, hold up akwai gosulo a express kuma nan hanyar kasuwa ba gosulo ba don komai ba domin mun wa mu fada mun kuma yi mutane ka shaidi na cewa wannan kasuwa ba mu da wani guri da ya fi wannan kasuwa wannan kasuwa dole mu bi ka'idojin gwamnati abubuwan da nake na san rai ne ya kamata mu canza tsarin mu a daina sai da ka a bakin hanya a daina ludi a bakin hanya a kuma daina sadatti da muka zo hudu da muka dinga mutane kenan kuma Allah alhamdulillah mutane sun faice mu mun yi wannan abu Allah ya taimake mu yanzu kowa ya shigo cikin kasuwa da kasuwanci kashi ba duka ba zagi mafi alheri a gare mu baki daya kuma tun daga lokacin da muka yi wannan aiki na kasuwa kowa yake san barka hatta jami'an gwamnati suna matuƙar farin ciki da wannan aiki da muka yi na tabbatar da cewar ba a samun gosulo ba a sai da kaya bakin titi ba a a bakin titi ba kuma ba datti ganin gaskiya mun samu babban yabo daga wurin jami'an tsaro yanzu gane tare da wani mai sayar da citta a wannan kasuwa kuma zai gaya mana sunansa da kuma yadda kasuwanci ke gudana na citta a wannan kasuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunana sai umar gwandu local government ina sai da citta da tafarnuwa eh, ina da shekara sha tara bana eh, harkokin kasuwanci suna tafiya kamar yadda ya kamata especially ma irin wannan lokaci da muke ciki na yanzu mun samu wani shugaba yanzu a matuwar wanda ya yi muna bazata na farko dai ya inganta kaciwancin mu ta social media ta hanyar youtube ta hanyar da baya da ta gabata ba mu samu wannan ba sannan ya inganta mu ya samu kasuwa wutate ga haske ga security light ga kuma security camera ya samu na mu za mu yi kasuwa 24 hours da daddare sai dai in ka gada ma ka rufe ka tashi ka tafi ina wa Allah godiya da wannan nasara da Allah ya bamu to koya mu'amala yake tsakanin ku da sauran masu saye da sayarwa da ke zuwa daga sauran kasashe na yammacin Afirka eh mun dan fuskanci dan kalubale guda daya kalubalen da muka fuskanta mutanenmu na ghana da kwatano da barkina da suke tsallakowa suke shigowa ta bodan Legas suke zuwa suke sayan kaya inda muke. To gaskiya dan wannan rufe boda da aka yi mun dan fuskanci kalubale ba kanan ba. Sabili da buhu daya kafin a ce ya kai da idire ku ya ci kuɗin da so kai naira dubu biyar. To wannan naira dubu biyar nan sabanin da muka wuce da su sai iya in mun je ko mota ɗaya ne in mun je abin nan talaga abin bakin boda mu biya kuɗi mu tsallaka ko buhu nawa ne sai dai a yi mana zibilla abin da muke biya a mota naira dubu ashirin to yanzu sai ya zama nan mu akan caje mu sama da naira dubu ɗari uku akan mota kwana ɗaya shine challenging ɗin da muke fuskanta a yanzu a da kwastam ba sa tare mu a da migration ba sa tare mu amma yanzu muna fuskantar wannan kalubale ta wannan bangare kuma kayan mu ba bangaren su bane amma sakan sa idanu a nan sukan caje mu kuɗaɗe wanda ba kuma kayan mu bai shafi kayayyakin da dokar ƙasa ta ce idan za a fita da su a kama su ba ina kira gwamnati mu a wanda suka shafi agriculture muke harka kayan abinci wanda ba shinkafa muke sayarwa ba kaya ne masaruhi wanda za mu sayo nasu mu sai namu to namu da ake fita da shi ya wanda muke shigowa da shi yawa to muna buƙatar gwamnati ta sassauta muna ta jama jami'an ta kunne wannan kuɗi da ake cazan mu a awode idire ko da muke bi get get get get get duk get muna ba da naira dubu goma muna buƙatar gwamnatin tarayya ta taimaka ta janye muna wa'annan su karkata a kame da wa'annan ma'aikata ma'aikata a aikin su da gwamnati ta daura su a kai ba aikin na kama citta ba ba kayan gona ba ba batiri ba ba shinkafa ba ba wani abu muna bukatar gwamnati ta yaye mu wannan takunkumi saboda kalubalen da muke fuskanta kai. to ga mu kuma tare da wata da take sayayya a wannan kasuwa. name is Yaba Adeleke. I'm yet to buy some goods from here. the raw tomatoes, vegetable, and the Irish potato, sweet potato, garlic stuff. Ta bayyana mana sunanta inda kuma take bayyana cewa tana sayan kayayyakin kayan miya irin su tumatir da dai sauransu. Ta ba sauraro a nan kuma wannan shiri da kasuwa aka miki dole na wannan mako zai daga aya. A madadin shugabannin wannan kasuwa da kuma sauran 'yan kasuwa da masu ciniki a wannan kasuwa da kuma gidan rediyon murya Amurka na ku baban Jibrin ke fatan a ci kasuwa lafiya. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, cikin shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga Dokta. Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lallai ne su ɗauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zame masu tsufa. Misali akwai cututtuka wadda da wasu suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cutuka misali ciwon suga tun yaro Tun ma jariri na ciki eh. ciwon suga misali nake baki guda ɗaya eh. kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi so misali eh, kamar yanzu wadda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawanci likitoci su da suna taba halittar su to in kika dau wannan kinga tun daga ciki kenan wata cutar kuma wata uwa za ta iya yi amma zai zo tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi su tana iya tsallakawa eh ba cikin pox ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta eh. dukkan su dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus mm-hmm. yawwa za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro mm-hmm. so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa mm. zai iya samunsa misali idan ya dade da numfashi ba akwai abin da muke kira sabiya bas asphyxia saboda rashin isasshen iska a jininsa hmm. so tana iya taba kwakwalwar shi to kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy za ki gyara ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikinsa ya shiga yawa lakan ta taba mata kwakwalwa eh. saboda haka sai kiga har jin ma ba zai iya samu ba da ki ga ba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ba sa iya to idan aka samu an haife numfashi kawai idan aka samu wannan aka haifi yara hmm. ana iya magance matsala yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yara an dauke shi tun suna kananu suke ba su magunguna akwai sashen su guda na neurological ah, neonatal neurology su hmm. suke ganin su har zuwa girman su dai su samu wa pediatric za ki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan za ki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar za ki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba. Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata. Eh gaskiya yawanci by definition ma an da zan muke da turanci sai mu ce is a permanent non-progressive eh, hypoxic brain injury da mm. kin abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya level da zai tsaya kenan eh. wadda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda eh, rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki mm-hmm. so akwai kuma wannan abin da kowa ya sani eh, jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice mm-hmm. ita ma tana taba musu ji Ya ruwa ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai ga wanda suke kenan wajen wata daya sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau mm. duk wanda ya kama yaro ake zai iya taba jinsa saboda haka sai kiga akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo ƙarin yatsa shida mm. to kin ga su ma sassan halitta na can ciki in masu kan iya samun kari ko rage su sai a haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gaje farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su daga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ga an raine su ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shine so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai kwayoyin cutuka akwai magunguna da kuma wasu cutukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji. Na yi kura ya ban likitocin duniya waɗanda su dare ko safiya. Irin waɗanda bara waɗanda sun kasa daukanta da rayuwarsu babu batun malaga irin waɗanda sun ka tafi kardin da lokutan su don ceton mara lafiya irin su ne ne ka gaisarwa a bace kan da na yi wa taken lafiya kika lura wannan bangaren ji kenan mm-hmm. saboda shi kunne aikinsa guda biyu ne mm-hmm. akwai harka ta balance tsayuwa daidaituwa in ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu so akwai cututtuka wadda kunne yana sa jiri idan bai daidaitu ba kunne ai shi dama aikinsa biyu ne da jiri a balance ya sa kaka daidaito a tsayuwar da kake warai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taba bangaren ji akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai misali kamar akwai abin da muke kira Ninias disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu inda yaro ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayin ki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda in sun data za su iya gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce shi ya daɗe yana yin ciki su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi masu san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jaridu da jirin zaki ga bashi da yawa a yara. Jirin to rashin karfi ne a takaice. A rashin dai tsayuwa daidaita ka kana tsaye. sai ka ji hajijiya. Eh, kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar. Eh to ai shine wani yaro za ki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido. Ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kaɗawa because sake yake. idan bai iya tsayewa ba ko a kwance ki ta kama shi a ido ne zai kada saboda shine zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani akwai wacce digiyanci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi mm. misali shi wannan jirintun da shi kunne dama an saba da shi yau da gobe an rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant mm. ga wanda ga wanda can abun na ciki ya ɓaci abun da muke kira cochlear implant ne wani electrode ne mm. wani wani jijiya a'a to ya yi kiransa jijiya da hausa electrode shi ake muke zira a cikin kunna can cikin dodon kunnen ya akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da wanda ake cewa dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda bahaushe yake faɗa shine abin da kake taba sunan sa tympanic membrane eh. to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar kamar dodon koɗi mm. sunan shi cochlea mm. to shi muke zirawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar eh. muka zira shi bishiyan wannan nan da tun dama ita ke ɗaukar ƙara kuma wanda iri ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zira shi ya murɗa ya murɗa idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi mm. sakon sai kai ma kwakwalwa mm. so kin ga akan musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje mm. ya ƙara masa jin to a za mu tsaya idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Garzali Hashim da Baraka Bashir da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada mana shirin ni ce Aisha ku kasance cikin koshin lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon nake kullum sahe ka ba lahiya sarkin baiwa. Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi. Jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin na nasihar Lahadi. Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji Fadan Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta tsarkaka Augustine da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yin mana kira domin mu ba da hankali ga rayuwa ta tsarki ta yaya za mu yi wannan. Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu ba da hankali akan zaman tsarki wadda tana ɗaya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin da kai shi ne mutane da dama yawan sun fi ba da hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abin da ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafi abin da zuciya ke tanadi wadda ke kuma inganta zaman salama jin kai da ci gabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya mutum mai zaman tsarki shine wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana da mata yin haka yana tabbatar tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shine duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha masa kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu ba da hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wadda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa a nashuwan banza da almubazaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi ƙoƙari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya samu dace amin. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen